Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 22 ga watan Yuli shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa reshen matasa na kungiyar kiristocin najeriya a arewa ya fitar da sanarwa ba jam'iyyar apc wa'adi na neman ta sake tunani kan hada musulmai a tikitin takarar shugaban kasa na shekarar 2023 haka kuma za ku ji cewa hukumomin da binciken hukumar kula da mutunci ma'aikatar gwamnatin kasar ya gano da suka fi karban cin hanci da rashawa a ghana da ƙarshe za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda gwamnan jihar da magaram ya kira taron gaggawa da ya hada da shugabannin ƙananan hukumomi da matsalar ta shafa da kuma wakilan ƙungiyoyin agaji don samar musu mafita dangane da matsalar ambaliyar ruwa da suke fuskanta. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu ta hada. Amma kafin nan ga Hafiz da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dakarun Rasha na sake kai hare-hare a biranen Ukraine tare da kai hare-hare masu dogon zango kwana guda bayan da ministan harkokin wajen Rasha ya gargaɗin cewa Moscow na shirin faɗaɗa yakin ta Ukraine fiye da Donbass. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa Rasha ta yi ruwan bambamai kan gundumomi da dama ciki har da wata kasuwa a Kharkiv birni na biyu mafi girma a Ukraine. inda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu ashirin da uku. Gwamnan yankin Oleg Sinigobov ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yaro ɗaya yayin da 'yan sanda da wasu jami'ai suka ce babu wani hari da aka kai kan sojoji a yankin. Magajin garin Ehor Tarkhov ya ce sojojin Rasha sun kai hari da bama-bamai nan da can a Kharkiv kan yankunan gidajen mutane inda aka kashe fararen hula. Har ila yau dai a ji Alhamis ɗin gwamnan yankin Donetsk Pablo Kirilenko ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa har makami milin zamar Rasha ya lalata makarantu biyu a Karmax da kostin tibinika da ke hannun Ukraine yayin da akalla makami mai linzami guda ya fada birnin Bakhmut. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da cutar COVID-19 amma yana fama da alamomin cutar masu sauki. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ya yada labaran fadar white house karini john pierre ta ce ya yi cikakken allurar rigakafin da karin allurar sau biyu biden mai shekaru 79 ya fara shan maganin paxlovid kuma yana aiki daga gidansa na fadar white house maimakon ofishinsa na shugaban kasa biden ya wallafa a shafinsa na twitter cewa jama'a ina nan lafiya na gode da damuwar ku ya ce ya ci gaba da aiki sannan ya kira 'yan majalisar dokoki biyu daga jihar pennsylvania da magajin garin Sacramento domin na aika musu da takaicin rashin halartar taron mu a yau a jihar Arewa maso gabas. Daga baya fadar White House ta wallafa wani faifan bidiyon shi yayin da yake tsaye a waje akan wata baranda inda yake tabbatar wa Amurkawa cewa alamomin cutar ba masu tsanani ba ne. Ya ce ina matukar godiya da tambayoyinku da kuma damuwarku, amma ina samun lafiya na kammala ayyuka da dama zan ci gaba da yi. kuma a halin yanzu na gode da damuwarku kuma ku yarda da ni komai zai yi daidai. ‘Yan majalisar dokokin Amurka da ke binciken tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurka ranar shida daga watan Janairun bara sun mai da hankalin sauraron shaidu na daren Alhamis kan abin da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump yake yi na sama da sa'o'i uku a fadar White House yayin da dubban magoya bayan sa suka kutsa ginin majalisar suna kokarin hana tabbatar da nasarar zaben Joe Biden. kwamitin majalisar mai wakilai tara da ke bincike kan rikicin sun shirya nuna faifan bidiyon shaidu daga manyan makarraban fadar white house tare da gabatar da shaidu biyu kai tsaye domin karfafa bayanan zargin su cewa trump ya kalli tarzomar a talabijin kuma bai yi wani abin da ya dakatar da ita ba na sa'o'i 'yar majalisar wakilai ta jam'iyyar democrat eleni luria mamba a kwamitin da za ta jagoranci yawancin tambayoyin a ranar alhamis ta shaidawa gidan talabijin na CNN a farkon wannan makon cewa kwamitin zai duba minti bayan minti na abin da Trump ke yi na sa'o'i uku da mintuna bakwai da yammacin ranar shida ga watan Janairu daga ƙarshen jawabinsa a wajen wani gangami da ya buƙaci magoya bayansa su tattaki zuwa ginin majalisar kuma su yi abin da ya kamata wanda daga ƙarshe ya ce su watsi. Luriya ta ce bai ɗauki mataki ba yana da damar ɗaukar mataki don haka za mu yi bayanai dalla-dalla. Dan Republican kuma mamba a kwamitin Adam Kinziga wanda shi ma ya shirya zai yi tambayoyi ga shaidu ya shaidawa shirin First Nation na gidan talabijin na CBS a ranar Lahadi cewa shugaban bai yi komai ba sai dai kallon talabijin a wancan lokacin da abin da ke faruwa. Kafin mu kawo muku sauran labaran duniya, za mu fara kawo muku da rahoton na farko. reshen matasa na kungiyar kristocin najeriya arewa ya fitar da sanarwa ba wa jam'iyyar apc wani wa'adi na neman ta sake tunani kan hada musulmai a tiketin takarar shugaban kasa na shekarar 2023 daga abuja ga nasiru adamu kaya da rahoton akwai alamar tambaya na cewa shi tinubu ba yarda da musuluncinsa ba ne me yasa idan an yadda da musuluncin tinubu ai arewa duk musulmai za su mara ma tinubu baya kristoci a arewa ba yarda da su ba kenan shugaban matasan na kungiyar kiristoci kan rashin arewa evangelist musa misal ya ci bisa al'ada akan haɗa musulmi da kirista ne kan tikitin takara don inganta zaman tare a tsakanin kudanci da arewaci Evangelist Misal wanda ya ce suna da ƙuri'u da dama da haka za su ɗau matakin da suka ga ya dace in ba a sulhunta ba. Ko ba a kasara ba za a ce Kiristoci a Arewa sun kai kashi arba'in ko talatin. Na je ni Jordan mataimakin shugaban kasa Kirista ne wayanda suka zama Kiristoci a Jordan kashi biyar ne cikin ɗari. Amma ana ba mu hakki me yasa? Sana idan ka je ka Iran in ka je ka Iraq ba su fi 5% ba ko 2% ba amma hakkokinsu ana ba su. Amma me yasa mu Najeriya da muka zama muna da kusan kankan kan ko kuma kaɗan da kaɗan a zuwa ce wai hakkin namu kuma arewa na tauye mana wannan ba irin rayuwa wadda su sardauna suka yi ba wannan ba irin rayuwa wadda magabatan mu suka bi shi yasa dole mu yi zama mu saki shawara mu ga me ya kamata mu yi da yake martani kan matakin jigon takarar ta APC Barayan Bauchi Sunusi Baban Takko ya ce ba a yi abin don nuna bambancin addini ba yanzu misali shi kansa bola ahmed tinubu ai matarsa ai church leader ce shi kuma musulmi ne kuma shekaran su fiye da talatin zuwa arba'in suna tare da ita kuma suna da lafiya kuma sun haifi yaya wasu kirista wasu musulmai ce wato magana addini kusan arewa ne ma inda ba a waye ba ake magana addini kuma duniya gaba ɗaya ma an bar maganan yanzu misali america obama iyayensa musulmai ne sannan kuma bakin fata ne iyayensa kuma yan afirka a kenya amma suka ba shi shugabancin amerika ba don komai ba domin cancanta domin suna ganin shine dace a yi don sai da aka yi aka yi aka yi debate Kazalika baban Tanko ya yi magana kan wasu masu bushara da suka je taron kaddamar da Shatima, inda aka ba da labarin an gansu suna raba kuɗi a hotel ɗin Sheraton da ke dab da ɗakin taro na 'yar aduwa inda aka gudanar da taron. An ɗau wani faifan bidiyo a waje aka ce an gansu masu suna raba kuɗi sun cire kayan su irin da cocin. <laughs> Ka ai najeriya ai an ci gaba ai ba za a yi irin wannan ba yanzu za a rasa wanda suka san su ne wayannan mutane ai an ci gaba a kasan nan ya za a yi wannan ƙarya kai ka san magana ne kawai ai siyasar kenan ainihin church leaders ne shugabannin kiristoci ne aka zo da su ba ƙarya ba ne da alamu dai zai zama mai kamar da wuya a samu sauya ɗan takarar amma ba mamaki a duba wasu manyan mukamai da za a yi alkawari in apc ta samu lashe zaben in kuma wata jam'iyya ta samu ta goma shi sai komawa sabon lali kenan Nasura da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya. ya Alhamis aron rantsar da sabon shugaban ƙasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe inda ya hau kan karagar mulkin hambararren shugaban ƙasar raja Rajapaksa. Wikirmsinghe ya sha rantsuwa kama aiki kwana guda bayan da 'yan majalisa suka zaɓe shi a kan mukamin dan shekaru 73 da haihuwa. Firaministan ƙasar na shida ya rike shugaban rikon kwarya bayan Rajapaksa ya tsere daga ƙasar. Kana ya yi murabus a farkon wannan watan. Murabus ɗin Rajapaksa yana zuwa ne bayan shafe wata guda masu zanga-zanga suna kira da manyan shugabannin kasar su sauka yayin da tattalin arzikin kasar ya taɓarɓare. Babban jami'in leƙen asirin Birtaniya ya faɗa jiya Alhamis cewa yana da shakku kan cewa da gaske jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei yana son farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya, amma ya ce Tehran ba za ta yi ƙoƙarin dakatar da tattaunawar ba. Richard Mo, shugaban hukumar leƙen asiri ta sirri SIS da aka fi sani da MI6, ya ce har yanzu ya yi amannar cewa farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 JCPOA ita ce hanya mafi dacewa ta dakile shirin nukiliyar Iran. A ƙarƙashin yarjejeniyar, Iran ta takaita shirinta na nukiliya domin samun sassauci daga takunkuman karya tattalin arziki. Mo ya faɗa a taron tsaro na Aspen a jihar Colorado ta Amurka cewa ban gamsu da cewa za mu isa wurin ba, ba na jin jagoran addinin Iran yana son kulla wata yarjejeniya. Duk da haka Mo ya yi gargaɗin cewa Iran ba za su so a kawo ƙarshen tattaunawar ba, don haka za su ci gaba da tafiya na wani ɗan lokaci. Tun lokacin da tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya janye Washington daga yarjejeniyar da kuma sake kakaba ta Iran takunkumai a cikin shekarar 2018, Iran ta karya yawancin abin da aka kayyade mata a yarjejeniyar kan ayyukanta na nukiliya. Tana haɓaka makamashin uranium zuwa kusa da matakin makamai. Ahmed Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bincike da hukumar kula da mutuncin ma'aikatar gwamnatin kasar wato Ghana Integrity of Public Services Survey ta gudanar ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda hukumar kula da shiga da fice na customs da hukumar karɓar haraji na ƙasa da ma hukumar kula da filaye su ne suka fi karɓar cin hanci da rashawa a Ghana. Daga Accra ga rahoton wakiliyarmu Hawa Abdulkarim. Among police, among Ghana Immigration Service and among the Ghana Revenue Authority are the top three in which payment of bribe was the highest. Bincike da hukumar kula da mutuncin ma'aikatar gwamnati a Ghana wato Ghana Integrity of Public Service Survey ta gudanar ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda hukumar kula da shige da fice na custom da hukumar karban haraji na ƙasa da hukumar kula da filaye su ne suka fi karban cin hanci da rashawa a Ghana. An kadamar da taro taron gudanar da binciken na shekara 2021 ne a nan birnin Accra inda rahoton ya nuna cewa tare daga cikin goma na cin hanci da rashawa an biya su ne da tsabar kuɗi. Na tuntubi wasu jama'a inda suka nuna yadda lamarin cin hanci yake addabar su a Ghana. Sunana Umar Adamu. ka taɓa biyan bribe sosai na biya bribe daga passport office game da shanin passport na da na mata na ma na biya bribe aka mini shi da maza kuma na gan kamar da na biya kuma ya mini shi da maza idan da baka biya ba eh da ma biya ba dai ni da kana na san kaman shedin gida wani wata ko wata biyu kenan to me kake gani game da wannan batun biyan bribe a kasan eh yanzu dai bayan ce dai ko bai biyan bribe mu duka muna biyan bribe kawan kawan wani anya daban-daban dai wallahi gaskiya dai ni da fadde gwamnati da ga ga yan wannan ke wurin duka guru na duka kori su duka don wuri su abin da suke yin kenan na faruk anya dai da muke anyawa akwai problem wani lokacin akwai yan sanda sun su stop nka mai moto na jin jiki sosai don ko wani ma na da takarda ma police ya mai sanda ya stop nka ne ce maka in ba ka biya wani da eh, wani kudi ba ba za su sake kire kuma kana neman sauri ka je ka yi arakan ka. ibrahim muktar eh, mun samu matsala daga police station ne to kamin ma a zana statement mai shi ko a ji da mai shi ma shaida da muka yi kamar muna ba da wani abu sa'ad nan aka ji da shi kuma lon gari bai gwada haka ba. Muna Amurka ya tattauna da Malam Abdulmajid Musa mai sharhi ne akan al'amuran cin hanci da rashawa a Ghana. Cin hanci da rashawa gaskiya yana ci mana tuwa kwarya kwarai. Kamata yake gwamnati ta shi saya kai. To amma abinda ya zama dole ya kamata gwamnati ta shi ne shine yana bar kasa ya koma baya domin in za ka je kai kowane aiki ka ka nemi a maka aiki kowane ma'aikata na gwamnati shi ga ainihin kudin da za ka sa ciki yana fi fiya da kudin da ya kamata ka sa. Na biyu kuma kudin da ya kamata ya zo ma gwamnati ana sa aljifu wanda ya kamata kuma a doke shi saboda cin hanci da rashawa zai iya yi aikin ba dokan shi sha a doki wani da yake ya biya kudi to ka gani kaga kaje ka mutu yana aiki gwamnati bai aikin da kyau gwamnati kuma na bashi saboda me shi ba shi da kore wanda ya kamata ya yi wannan aiki in kin gani wanda shi kuma ke duba kamar bacin cin hanci da rashawa yana bar kasa na komawa baya domin ilimi da ya kamata ba mutum cin hanci da rashawa na ya bar ibin wurin zana exams da yake za jaraba mutum ya ci jarabawa ya je gaba wanda ya ba da kudi shi a bashi abin shi ya je kan bai san kan abin da yake ne sa wangare wayan sun su ya sa dole ne gwamnati ya tashi sai kan wanga yaki da cin hanci da rasuwa jami'a daga hukumar wayar da kan jama'a samira yaya ta yi bayani akan matakan da gwamnati ke ɗauka don kawo karshen matsalar cin hanci da rashawa a ghana matsayi na na hukuma na ce batun cin hanci babban matsala ne da mu ke so a ce an yake shi gaba a cikin wangan kasa don wanga ishu ne 2017 mu a wurin mu na hukuma muka conduct wani research a batun mi ya kasa ke tunani a batun cin hanci da karbar rashawa ya kasa suka nuna damuwarsu da yadda cin hanci ke affect ayyukansu a bayan wannan muka tashi muka saya muka fara education muka fara ilmatu da ya kasa gaba daya ina zuwa a masallatai a churches a makarantu ko ina da kasan kamar an samu ya kasa ilmatar da su batun wanga mummuna illa a bayan wannan kuma muka yi a lot of dialogues kamar uku hudu hudu ya yi muka kira manya to in dai bayi wanga da muka yi duka sabuwar rahoto na gwada kamar kusa da biliyon biyar aka samu a cin hanci da aka karbi a cikin public service ai wanga an ce babban masala ne da ke da damuwa to to that effect mu mun kira shugabannin kasan mu ta president kasan mu tashi ya saya ya duba ya gani ya da yi a yaki wanga illa Hukumar kare hakkin ɗan adam da shari'a ta ƙasa wato Shraj a takaice ita ce ta kaddamar da binciken tare da haɗin gwiwar hukumar kididdiga ta ƙasa da tallafi daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaki da miyagun ƙwayoyi da laifuka. Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashin Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim. A wani mataki na kawo ɗauki ga waɗanda ruwa ya yi wa ɓarna, Gwamnan jihar da magaram Lawali Madugu ya yi kiran taron gaggawa da ya haɗa shugabannin ƙananan hukumomi da matsalar ta shafa da kuma wakilan ƙungiyoyin agaji don samar musu da mafita biyu bayan halin tashin hankali da wasu al'ummomi suka tsinci kansu ciki. Ga wakiliyarmu Tamar Abari dauke da rahoton. Bayan irin matsalar da jama'a suka tsinci kansu a ciki na ambaliyar ruwa a nan jihar da magaran da a kewaye. Hukumomin jihar da dukkan wanda abin ya shafa sun zauna don duba hanyoyin da za a bi don a samu mafita. Su Letanan Mutte Usman shine shugaban hukumar kwana-kwana ta jihar da magaran ya yi karin haske kan irin sakamako na wucin gadi da aka samu game da ambaliyar. Aka je shi ta daya a nan garin Bausheri an samu samu mutum 143 wanda abin ya shafa akwai mata goma akwai mutane wanda abin ya shafa su ne mutum 1548 a garin baushir kaɗai an samu gidaje 153 wanda suka faɗi wanda abin ya shafa da ƙarfi a nan cikin gari gari liman nan mun samu mutum wanda gidajen suka faɗi magidanta mutum 114 mutum 1,044 abinda wannan matsala ta shafa a cikin garin da magaran wannan shiyar guda biyar babu yadda aka samu wani mutuwa ta mutum fatan da muke kenan jin daɗin ma gaba ɗaya kenan a cikin dukkan abin da ya haddasa wannan matsalar shine toshe hanyoyin ruwa da ake yi cewar mai unguwa na garin liman malam muhammad gani duba da yadda suka tsinci kansu a ciki ruwa jiya ya yi banna sosai kwarai ya zub da gidaje da yawa daga tangu da salangu muna kira ga hukuma ta zo ta gani dole yanzu ma wasu sai an gidan tantan nan wasu za su samu gurin zama karamar hukumar hamdara ita ce ta fi samun ruwan sama mai yawa wanda ya haddasa musu asara da dama kamar yadda magajin garin na hamdara nuhu umaru ya bayyana wallahi haka a Allah ya yi da mu mun samu milimetar ɗari biyu da sattin da biyu gidajen da suka zube a hamdara Allah ɗaya ya san iyakarsu sauran mutane wanda suka samu kansu cikin wani yanayi da mun kai su lakwal akwai eh, wanda dabbobin su ruwa ya taushe wasu an yanka wasu kuma lokacin su yayi shi ma dai malam isa haladu shugaban manoma ne na gafati ya koka game da filayen noma da ruwan saman yayi awon gaba da su bangane filayen noma a yanzu ba zancen su ba ma ake yi akalla yanzu a yadda da 260 da wani abu yake ci to a wannan kara sai ya kusa linkawa tun da duk baki inda wani koram yake ruwa ya nahe shi maganan a noma wannan gurin babu ma zancen shi maganin a ce a samu sauran gonakai a nan gurin babu zancen magana sauran gona tuni dai gwamnan jihar da magara malam lawali madugu ya yi kiran taron gaggawa da ya haɗa shugabannin ƙananan hukumomin da suka fuskanci matsala da kuma wakilan ƙungiyoyin agaji na jihar da magara don kawo ɗauki ga wannan al'umma shine na daidai kun san wanda da yake jagorancin ya ɗauka ɗauki ba wanda ya kai kawa gwamnati kenan gwamnati kayin yake tsara fannunukan da zai zuwa ya kawo mu an ga mutane dauki kowa da ya kamata muna kira ga wa'anga eh, association da ONG kowa abun da cikin salon da ya iya ya zaburo cikin gauga wa'annan mutane mu samu a kama musu kuma muna kira ga duka 'yan jihar da magaram masu hannu da shuni da duk dai wasu wa'anda suke da wani abun da ya kamata su kawo dauki ga mutane Eh, muna cewa duk inda suke a cikin duniyan nan ya kamata su waiwayo baya su tuna da cewa eh, akwai eh, dangin su suna cin cikin mugun hali kenan ya kamata su diba su gami ne da su yanzu haka dai hukumomin na ci gaba da kara bincike kan irin barnar da ruwan yayi yayin da su kuma al'ummar da suke cikin matsala suka fara tarewa a makarantu tamara bari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida tamar abari Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mata VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Kuna kuma iya saurari mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Na yi shirin bin sako na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamanninta don dubayya, ka ɗauki alkalami zana in za ka iya. Faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba, ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba yi haƙuri masoya a abadan ni ba yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yanayi da muhalli barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Batun makamashi mai tsafta yana daga cikin manyan batutuwa da ake bayyana dangantakarsa da muhalli ingantacce mai tsafta wanda baya cutar da mutane, dabbobi ko shi kanshi muhallin da muke rayuwa a cikinsa kuma ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da ake tattaunawa a wajen taron muhalli na duniya kowace shekara. A cikin shirin a yau za mu ji ta bakin shugabar kungiyar arewa women initiative for climate change a wifka alawiya baba musa a game da dalilin da ya sa gidauniyarta ta fi mai da hankali akan wannan al'amari na makamashi mai tsafta dalilin da yasa muke yawan ambaton girki tsaftatacce wanda yana daga cikin babban kudura-kudura na kungiyar shine duba ga rahoto da aka fitar daga nigerian energy commission cewa fiye da kaso 60 na mutanen da suke nigeria suna amfani da ice da gawayi bayan nan mun yi duba da cewa duk wani girki da za a yi amfani da icen da gawayi yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo sare itatuwa wanda hakan yana taimakawa wajen domin ƙara ɗumamar yanayin da muke fama da shi zafin rana yana daɗa ƙaruwa saboda ƙarancin bishiyoyi to kuma bayan nan sai muka ga cewa a binciken da aka yi da kuma ma wanda muka yi cewa akwai sinadarai da yawa da suke fita a yayin da mata suke girki da itace ko kuma suke girki da gawayi sinadaran suna cutarwa sosai suna taɓa lafiya kuma sannan suna taɓa shi kanshi muhalli wannan yasa muka fara bincike akan illolin da shi kanshi girki da itacen suke yake jawowa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ganin an magance waɗannan illoli. sannan a cikin makon nan ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da sabon kamfanin nnpc wanda a yanzu ya koma cin gashin kansa da manyan baki da masana a fannin mai da gas kamar dr umar faruk ibrahim babban sakataren kungiyar kasashen afirka masu albarkatun man fetur apo wanda ya yi tsokaci akan yadda al'ummar kasashen afirka suke fama da rashin tsaftataccen makamashi da kuma bukatar da ke akwai na ganin cewa su ma sun samu damar gina kasashen su da wannan arzikin da Allah ya yi musu. Wato zancen makamashi mai tsafta ko kuma renewable energy da ake magana mu a matsayinmu na kasashen da a duk nahiyoyin duniyan nan gaba daya ba nahiyar da ta fi ci baya zan ce kenan wurin samun makamashi kamar Afirka. Daga cikin mutanen da ke cikin nahiyar Afirka mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku miliyan ɗari tara daga cikinsu ba su san inda za su samu makamashi makamashi na zamani ba in ka je ƙauyuka da ma wasu garuruwa za ka ga mata suna amfani da itace wasu ma da busasshen kashin shanu suke dafa abinci lokacin sanyi da irin wa'annan abin suke dumama ɗakunan su ƙasashen turai da suka shiga ba ai zancen wai wannan makamashin na oil da gas cewa makamashi ne zance eh, dirty energy ai ba yanzu aka gano wannan ba kimiyya ta nuna mana cewa shekara 150 da suka wuce an san da haka amma da yake su ƙasashen nan suna son su yi amfani da shi su ci gaba su gyara rayuwar mutanensu. su su yi factories su komai sai suka hada duniya sanin wannan labarin sai da yau an waye gari america da europe ko da mai ko babu mai sun riga sun yi nisa ba lalle sai sun je sun yi babban factory sannan za su yi kuɗi ba da na yi masa tambaya a game da yadda za a samu maslaha a game da batun makamashi mai tsafta da kuma batun gina ƙasa da albarkatun mai kuma shugaban kwamitin amintattun kamfanin nnpc malam mele kolo kyari ya shaida cewa duniya ma yanzu ta da cewa wannan iskan gas ita ce mafi saukin hanyar da za a samu a rage wannan gurbataccen iska saboda haka da aka amince da wannan mu ma kasar namu ba mutane da yawa ba san cewa najeriya ta kasa ce ta gas ba ta gurbataccen man fetur ba ba sai ba duk zaman da ake shekaru 40 60 da ake ta wannan ayyuka mai ga kullum hankali yana kan rubuce man fetur ba dawo kan iskar gas ba saboda haka yanzu dama ce da aka samu kuma na tabbatar cewa duniya ta yarda da wannan tsarin ana iya bada bashi don a wannan ayyukan saboda ban ga wani matsalar da za a samu akan faɗaɗa wannan amfani da aikin gas abu muhimmin shine wannan sabuwar kamfani ce wanda da mace mutane sun san da NNPC amma abin da ya canza doka ta kawo ne wani sabon salo wanda zai zama cin gashin kanta kamar kowane kamfani da aka sani misali wanda ake ganin su akan titi Shell Chevron wando da sauransu haka matsayin mu da yake da su sadan man fetur sanin kowa ne kudin man fetur kasuwar duniya ke sanya ta kuma mafi yawan lokaci kasashe suna yanka shawara akan me za su yi da shi a wasu kasashe za su rage haraji a wasu wurare za su sa hadda ma tallafi akan wannan kudi amma nan kasar namu kuma da gwamnati sun ga ga ya dace a bar tallafi akan man fetur saboda haka gwamnati kullum tana nan ta biya wannan rangwamen da yake cikin tsakanin farashin kaya na a kasuwa da kuma wanda ake sayar da yan kasa saboda haka akwai tsari na gwamnati ba ta NNPC bace NNPC illa iyaka mu muka kayan na mu sayar da gwamnati gwamnati ta bawa wa yan kasa amma ga yan kasa wannan kamfani abin da zai faru shine idan ma ka kai ga ranar da gas na ya isa kowane gida da sauransu idan kamfanin tana da hurumin ayyuka daidai kan tsari kuma a saukewa a talaka ba wai shine tsarin ba a'a idan ayyuka suka maka yawa kaya sun maka yawa hannuka dole farashi za su ragu shi muke dubawa kuma insha Allah za ta yi wa talaka amfani shi kuma malam faruk ahmad babban jami'in gudanarwa na hukumar da ke kula da harkokin man fetur na najeriya ya ce tabbatar da samun tsaftataccen makamashi shine burinsu a yanzu kamar ma'aikatan da nake aiki aikin muke na yanzu mu tabbatar cewa duka an zo an sa kuɗi a ginan man gas wato gas wanda yake shine kamar ya fi fetur ko kuma tafiya da da itace abin da muke yanzu shine muna ta jawo jama'a mutanen kasashen waje su zo su sa kuɗi a hito da gas in an hito da gas shine mai amfana saboda duk yawancin Allah da an samu nasara motoci ma za a sa. su daina amfani da man fetur ko kuma diesel za su koma amfani da gas sannan kuma a gidajen jama'a kuma za a samu gas da mai sauki kuma Allah da in dai samu wannan shine zai sa a samu ci gaba akan harakan environment mai sauraro duka-duka abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi aisha to sauraro da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Kamaru da Nijar. Wato karfe uku agogon Ghana. za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin ciki hada shirin duniya amurka na muhammad lalo ya zama da dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanta mana labarai sai kuma salman abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni ni hadiza kyari ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc